sunana dai yahaya umar ibrahim inkiya dan baiwa kuma state chairman na rayin al'adun gargajiya na jihar kaduna na kungiyoyi masu zaman kansu na harkar wasannin dabe da na gargajiya da na zamani na jihar kaduna kuma ni ne national pro na ƙasa ga baki ɗaya na masu wasannin gargajiya da rayin al'adu na wannan kasa ta ma najeriya baki ɗaya a wasu billahi sami ra'ayi yana shaɗa na wajen bismillahir والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله والفاطمة الزهراء بن الحسن والحسين نبينا هدان للهدى بحر الندى سعيد الهدى كنز الأعظم فسيح اللسان سيد الأنام سيد الهدوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم mana ƙara jaddada godiya ga sarkin da cancanta a gode mai cikin wuya ko daɗi da lahi wahidin kahar a bisa baiwa da ni'ima da ya a gare mu na wannan al'amari da ya samu na gasa da muka yi karo na biyu a jihar kano na kofi wanda allah ba mu nasara a yau a gidan gwamnatin jihar kano wato gidan zu allah ba mu nasara muka lashe wannan gasa ta kofi karo na biyu a jihar kano babu abin da na ce da allah sai dai godiya matuƙa gare shi allah ya ƙara ɗaukaka mu allah ƙara mana ba ɗaukaka da ilhama da basira allah kuma ya ƙara mana buɗi na alkhairi Allah ƙara buɗe basirar mu da ƙwaƙwalwarmu a bisa dukkan ayyukanmu wanda muka saba yi na yau da kullum alhamdulillah babu shakka wannan godiya ba za ta ƙare ga Allah subhanahu wata'ala ba a har iya bakin lokacin da Allah kaddara rayuwar mu za ta ƙare kullum muna cikin godiya cikin godiya da ni'ima da ubangiji ya mana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah me kake gani ya kawo muku wannan nasara ta ku to alhamdulillah wannan nasara da ta samu kamar da na faɗa a farko Allah ne duk abin da ka ga ya faru da kai daga Allah ne kaddara ko mai kyau ko mara kyau ka ɗauka a matsayinka na mumini kawai duk abin da faru da kai wani ya si bana illa ma ka taɓa lawa na ko muni na wa alallahi kula ce wakar da mumin ni duk abin da na sa a na kawai ina sa Allah ne in na samu Allah in na rasa Allah sai kuma juriya da jajircewa da sa abin a rai cewar eh wannan sana'a ta ce kuma duk abin da na san zan yi da in burge masoya kuma in entertainment din mutane kuma yi abin da za a yaba kullum ne tunani na ina basu kwakwalwata ko dare ko rana me zan yi wanda zan ɗauki hankalin mutane me zan yi wanda zan jawo duk wani tunani na mai tunani wanda bai taɓa tunanin abin zai iya faruwa ba ni kuma me nake tunanin zan yi akai yanda jama'a za su fahimci cewa eh lallai wannan fa abin fa da gaske ne shi sa yara na a koda yaushe na zuna da su ko da fiye muke da su ina nuna musu ga fa abu mai kyau ga abin da kake ɗauki hankalin mutane ga abin da kake burge mutane yin abu kaza ko da kai kana san abin a ranka to ba lallai bane abin da kake so ya kasance kuma jama'a shi suke so to abin da kake so din nan to ka ajiye shi ka dauko kuma wannan jama'a suke so din sai ka haɗa tunanin kai zama guda biyu da wanda kake so da wanda jama'a ke so to wani ne in ka bayyana shi al'umma za su kalle shi da ma'auni mai kyau to sai ka ga shi kamata ka bayyana shi to wannan shine yana da daga cikin nasara kuma da juriya da muka taso tun muna yara da manyan mu mun ga irin abubuwan da suke yi na yau da kullum wanda su burge mutane su entertainment ɗin mutane a ce sun yi abin da za a yaba musu kowane dan adam na duniya yana so ya yi abin da za a yaba mishi to wannan nasara da na taho karin kano na taho a ko in samu kuɗi ko kar in samu kuɗi ko in samu wannan kofi ko kar in samu wannan kofi a'a me zan yi in yi abin da na tafi za a ringa labarin ka aiwa da kaza ya yi abu kaza sai dai bai ci ba to wannan labarin shi muke bukata to kuma alhamdulillah sai gashi Allah ya sa mun yi abin da aka yaba mun yi abin da muka burge masoya kuma mun samu kofin alhamdulillah Allah ya mu wannan kyaututtuka duka da masoyan ka daga irin taron jama'a sama da mutum dubu biyu ko uku ko biyar wasu ma suna cewa kusan mutum dubu goma inda aka yi wannan taro an ce ba a taɓa yin taro irin wannan a gidan zu a tarihi ba to alhamdulillah wannan alhamdulillah kana ganin mutane har jikin fulon sama da mutum da dubu goma ma ne wasu suke cewa a gidan nan to alhamdulillah mun gode wa Allah wannan kadai ma nasara ce an yi lafiya an tashi lafiya kuma ina ƙara jan hankali ga matasa da dama yanzu mu Najeriya ta shiga cikin wani yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rashin tsaro da rashin zaman lafiya da rashin walwala ya taɗarɗare mu a cikin wannan ƙasa ta ta najeriya to wannan wasanni da waɗannan abubuwa na ɗaya daga cikin abin da ya jawo hankalin mutane ya tabbatar da ma najeriya da al'ummar najeriya da hukumar najeriya da gwamnatin najeriya da sarakuna da malamai cewar najeriya fa yanzu an samu zaman lafiya ana kuma kwanciyar hankali tun da har za a iya yin taron mutum dubu goma don nishaɗi kuma a yi lafiya a tashi lafiya alhamdulillah da ko makaranta zaka tafi ko kasuwa ana tunanin wani tashin hankali ko ka dawo ko ba ka dawo ba alhamdulillah kaga yanzu wannan shi ne tabbatar mana cewa ana zaman lafiya kuma matasa wanda suke zaman banza wanda ba su da aikin yi wannan ma sana'a ce wasu mu sun yi aure sun yi gidaje sun yi motoci suna taimakon iyaye da sauran magabata ga baki daya to wannan ma kaɗai ma babban nasara ce da nuna cewa wannan ma sana'a ce wannan shine kaɗan daga cikin waɗannan abubuwa gaba wani ci dai Allah sai dai godiya ina kuma ƙara ka godiya ta ta musamman gwamnatin jihar Kano a bisa wannan abu da suka shirya ƙarƙashin masana'anta ta gwamnatin jihar Kano wato gidan zuwa da suka shirya wannan gagarumin taro a muka yi lafiya muka tashi lafiya kuma suka ba mu sun tare mun san amana tara ta mutunci daga makwanci zuwa abinci zuwa yanda aka dinga kai mu da dawowar mu wajen taron nan da aka yi mu a dawo da mu ana kula da lafiyar mu da rayukanmu alhamdulillah babu na da mace gwamnatin jihar kano sai godiya sannan kuma a waɗanda suka shirya wannan shugabanni na gidan su muna godiya a gare su suma allah ya saka da alkhairi yan kallo da suka haɗin aka zo aka wannan abun aka ba mu haɗin kai ɗan kallo na ɗaya bai zo daga jihar kaduna ba yan kallon nan su ne suka zo suka ba mu tallafi kuma alhamdulillah muna godiya ga yan kallon kano da kaduna bisa irin shawarwari da suka dinga bamu wanda kai wannan gaci sannan kuma yara na da na zo da su ko ce abokanan aiki na ah, suka ba da lafiyarsu da rayukansu da jininsu da komai ana abubuwansu da lokacinsu suka tsaya suka jajirce maka wannan abin aka yi lafiya aka ga samu nasara ina godiya gare su maza da mata Allah ya saka musu da alkhairi matayen Allah ya ba su mazajen aure mazan ma Allah ya ba su matan aure waɗanda ba su da shi farma annabi da alƙur'ani ina godiya gare su ba ban ce musu sai godiya gaskiya suna bani haɗin kai a bisa ban san me ba zan ce musu ba Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi kuma godiya ta musamman ga supreme council. ta jihar Kano tunar kan national president har zuwa kan eh, ciyamomi da 'yan majalisun president na bangaren supreme council ina godiya matuƙa Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu naku ah, kamar da na faɗa da zai haya Umar Ibrahim to ga wanda ke buƙatar ayyukan mu ah, na YouTube channel namu zai iya samun ma dan baiwa One Entertainment ko kuma dan baiwa KDTV insha Allah in ya shiga zai samu dukkan abubuwan da muke so kuma na so a ah, a mana subscribing kuma dan danna kararrawa insha Allah duk abin da ake bukata za a dinga samun su eh insha Allah na gode